Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau talata sha ɗaya ga watan Yunin shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. To Sarfilu, 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka sun cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar Amurka na gabatarwa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara. akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar mali a jiya litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wa wani ƙauye hari a cikin dare shugaban amurka donald trump ya sha jerin tambayoyi a jiya litinin da rana daga 'yan jarida akan yarjejeniyar da ya kulla da mexico game da batun dakile kwararan bakin haure To kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa yau talata aka shirya kaddamar da majalisar dokokin Najeriya ta tara waɗanda kuma za su zaɓi sabbin shugabanni a majalisar dokoki da wakilai. kafin nan a ce ka ci zabe sai an tabbata ka samu rabi da tigo daya ma'ana in muna da ɗari uku da sittin sai kana da kuriya ɗari da tamanin da ɗaya kafin a ce ka haihu. haka kuma za mu ji cewa kasashen birtaniya da kanada sun gargaɗi 'yan kasashensu da ke zaune a kasar ghana cewa 'yan ta'adda na shirin kai wani hari sai kuma shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakwata zai kawo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya ga labaran duniya mai karatu daular salim a jiya litinin ne 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a amurka za ta gabatar wa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman robert mueller ya tattara yayin da yake gudanar da bincike a kan ko shugaban kasa donald trump ya yi katsalandan a bincikensa da aka yi na shishigin kasar rasha a zaben amurka na shekarar 2016 yan majalisa Gerald Nadler shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai ya ce, ma'aikatar shari'a za ta bude musu mahimman takardun binciken mula kana ta gabatar musu da mahimman shaidu mahimman shaida domin su tantance ko Trump ko kuma wani yayi yi wa binciken shishigi ko aikata ba daidai ba. nadla ya kara da cewa dukkanin mambobin kwamiti da suke zaman sauraron bahasin na democrat da republicans za su samu damar ganin takardun kuma zai ba su damar aiwatar da alhakin da kundin tsarin mulki ya dora musu kana su yanke shawara akan zargin da mula ya yi wa shugaban kasa Nadala ya ce bisa wannan yarjejeniya zai janye kada ƙuri'a da aka shirya yi a yau talata akan yiwuwar daura laifin rashin mutunta majalisa kan Attorney General William Barr saboda kin bayyana a gaban majalisar ya bata bayanan da ta bukata. akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar mali a jiya litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wa wani ƙauye hari a cikin dare inda suka buɗe wuta a kan jama'a kana suka cinnawa gidajensu gidajen mutane wuta mai magana da yawun ma'aikatar tsaron mali amadu sango ya ce yanzu haka akalla mutane sha tara sun ɓace wani ɗan jarida a yankin ya faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa harin ya auna ƙauyen savantano kusa da tsakiyar garin mopti ya kuma ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa ya haura ɗari. Rahotanni da suka fara fitowa na cewa akwai yiwuwar mayakan Fulani ne suka kai wa mazauna ƙauyen 'yan ƙabilan Dogon hari. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da harin ya yi kuma kira ga ƙungiyoyin ƙasar Mali da su gujewa mai da martani. A cewar sanarwar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya stephen Dujarric kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya shirya wata zaman tattaunawa a cikin wata a cikin wannan watan akan yiwuwar sabunta ayyukan majalisar ɗinkin duniya na zaman lafiya a mali shugaban amurka donald trump ya sha jerin tambayoyi a jiya litinin da rana daga 'yan jarida kan yarjejeniyar da ya kulla da mexico game da batun dakile kwararan bakin haure amma ya ki ba da cikakken bayani yana mai cewa ba a bayyana wani bangarorin yarjejeniyar ba yayin da yake amsa tambayoyi a taron manema labarai a fadarsa ta white house akan karrama wasu 'yan tseren mota da suka lashe gasar tsere a wannan shekarar a indianapolis trump ya ce wannan wani bangare ne da muka kammala da shi a lokacin da muryar amurka ta tambaye shi shin ko akwai irin wannan yarjejeniyar saboda mexico ta musanta hakan trump ya ce ba na tsammanin za su ci gaba da musantawa domin kuwa an gama har yanzu akwai rashin tabbas da kuma damuwa daga duka bangarorin biyu na iyaka bayan da shugaba donald trump a jiya litinin ya yi ikirarin cewa amurka ta rattaba hannu akan abin da ta kira wata muhimmiyar yarjejeniya akan shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da mexico a jiya litinin din ne kuma jami'an mexico suka musanta cewa babu wata yarjejeniya makamancin hakan da ta hana kwararar bakin haure To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani jirgin sama mai saukar ungulu ya faɗi saman wani dogon gini kuma ya kama da wuta a gundumar manhattan a new york lamarin da ya kashe matukin jirgin a cewar jami'ai hatsarin jirgin ya faru ne a wani yanayin hazo da ruwan sama a jiya litinin da rana an ga hayaki na tashi a saman dogon ginin a tsakiyar birnin new york amma jami'an kwana-kwana sun ce an kashe wutar magajin garin new york bill ya ya faɗa wa manema labarai cewa babu wani alamar ta'addanci tare da wannan hatsarin amma har yanzu jami'ai ba su bayyana dalilin da ya kawo hatsarin da kuma abin da ya sa jirgin ya tashi a lokacin da ake ruwa kamar da bakin kwarya ba jami'an kurdawa a arewa maso gabashin syria sun miƙa wasu yara marayu sha hudu 'ya'yan mayakan isis ga wasu wakilai daga ƙasar faransa da netherlands ƙasashen da suke da 'yan uwa a can babba a cikin yaran shine mai shekaru goma da haihuwa da ake rike da su a sansanonin tare da dubbannin mutane da suka gujewa ayyukan mayakan isis ma'aikatar harkokin cikin gidan faransa ta ce an miƙa yara goma sha biyu ga hukumomin shari'a bayan da aka kai su ƙasar faransa yayin da yanzu haka ake duba lafiyarsu sauran yaran biyu kuma an kai su ƙasar netherlands tun bayan da aka samu nasara akan mayakan isis a watan maris kungiyoyin agaji na duniya na kokarin yadda za su taimaka wa iyalan mayakan isis da aka kama ko aka kashe a syria da iraki labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yau talata ne aka shirya kaddamar da majalisar dokokin najeriya ta tara wadda kuma za ta zaɓi sabbin shugabanni tsohon shugaban kwamitin labaru na majalisar wakilai ta takwas abdulrazak namdas na daga cikin waɗanda suka janye daga takarar kakakin majalisar wakilai don mara muradun jam'iyyar apc baya ya ce hakan ba zai mai da su 'yan amshin shatar sashen zartarwa ba a hirar da ya da wakilin murya amurka nasiru adam hikaya yawancin mu gaskiya da muka fito muna neman tsaya zabe mun sauka ba za rasa mutum ɗaya ba muna tunani kafin mu shiga mu fara zabe mai yiwa kila ko shi din ma zai iya sauka yawancin mu kan gaskiya mun na'am da abin da fatin mu ta ce mu yi abdulrazak namdas me aka faɗa ma ya sa ka gamsu ka janye shin tsori ta ka aka ko kuma ko wani alkawari da aka yi maka ne A'a, wato ka sani na fita na yi takara ni kuma daga arewa maso gabas na ke. A lokacin da na fita ita fati ba bata fito ta nuna ga inda take so ta fitar da speaker ba ta yi zonin ba. Bayan da na fita ne sai aka fitar da ɗan takarar Senate President inda na fito. In za a yi adalci mu ce a fitar da senate president tare da speaker duka daga bangare guda kamar ba yi adalci ba shi yasa aka ce ya kamata mu bar ma shi lawan shi ya tsaya Allah ya sa mu mu samu lamba ta uku a wannan bangare da dubu da sha biyar ba zai abun da party take so ba a yanzu kan bari mu yi abun da ta take so. nan da zuwa ne yanzu a yanzu ya saura wanda bai janyin ba majalisar wakilai. Wani gaskiya ba na son ma kira suna kare ga kamar na masa kamfen. Ni dai ni na san sauran mutum ɗaya da bai sauka ba. Me kake jin labari daga majalisar dattawa kuma? Banda maganan Ahmed Lawan. Ina ga kaman mun sauri ma za mu samu nasara a wancan bangare sosai. Dama wanda yake ba mu tsoro shine tsohon gwamna kuma sanato mai ci kuma rankin sanato ake ce shi a turance shine shigoje. wannan ya dan karkatar da hankalin mu a matsayinsa na tsohon gwamna tsohon minista ya dan ba mu tsoro amma da ya sauka to muna ga kaman alhamdulillahi an samu sauki a wannan shi kuma za a fafata amma za mu yi nasara insha Allah ba wata matsala sama can. Ga kuma maganar sanata Ali Indume ma daga Borno wanda zuwa yanzu dai ni ban ji labarin ya danye daga takarar shugabancin majalisar dattawan wannan ba. Eh to ni ma ban ji nashi ba har yanzu amma abin da nake so ka fahimta shine yadda mu a nan majalisar tarayya muna gan fimi zai ci ba tare da matsala ba haka muke ganin lawan ma zai hai ba tare da matsala ba don dama mu matsalan mu wanda fi ba mu so shine shi goje din to amma ka san siyasa ko ya aka yi ba kare na kowa zuwa kamar karfe nawa ake sa ran za a yi zaben nan ma har a kammala a fara aikin majalisa ta tara eh, gaskiya ka san ana fara da zaben majalisar dattawa na farko kafin a zuwa kan majalisar taraya clark na national assembly shine yake gudanar da wannan zaben so karfe goma za a fara da na senate in an kare sai a yi namu kuma ka san sanat din ba a don lokaci sosai don ba yawa gare su suke ba su ɗari da tara mu kuma muna na ɗari uku da sittin kuma dokar mu a majalisar tarayya ya sha bambam da na dattabe eh, don namu kafin nan a ce ka ci zabe sai an tabbata ka samu rabi da figo daya ma'ana in muna da ɗari uku da sittin sai kana da kuriya ɗari da tamanin da ɗaya kafin a ce ka haye amma muna ga kamar in har za shiga zaben ma kenan insha Allah zai kai ko zuwa yamma kafin a samu sakamakon wannan zaben wasu na cewa wannan zabe idan jam'iyyar APC ta samu nasara duk 'yan takaranta suka yi nasara to fadar shugaban kasa ba ta da wani uzuri cewa majalisa na hana ta aiki a wannan sabon wa'adi na shekara hudu da za ta yi. Wannan ba gaskiya ba ne. Mu za mu goyi bayan gwamnati ba karya. amma duk lokacin da ka kama faɗa da mutum ko ka zo da shawara mai kyau shi yana maka kallo dan adawa ya saurare ka ma matsala ne amma wannan ina ga za saurare mu ba gaskiya bane ba za mu zama abin da ake faɗa shi a turanci cewa mu robert sam ba mu yi wannan ba insha Allah. To madala tattaunawa Abdulrazak Namdas kenan da wakilin mu Nasir Adami Hikaya. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda kasashen Birtaniya da Kanada suka gargaɗi 'yan kasashen su da ke zaune a Ghana da su zauna cikin shirin yiwuwar tashin hankali. Domin cikakken bayani ga wakilin murya Amurka Radwan Abbas. Mai yiwuwa ne 'yan ta'adda su kai hare-hare cikin kasar Ghana wurare da za su kai irin waɗannan hare-hare sun hada da inda baki 'yan kasashen waje ke kai ziyara. Ƙungiyoyin ta'addanci da ke da alaƙa da alka'ida daga kasashen Islama na Maghrib, Libya da Afirka ta yamma sun zama masu barazana a nahiyar. Waɗannan ƙungiyoyi na iya kai wa jami'an tsaro da sabila hari a tarin ƙasashe. A baya-bayan nan Burkina Faso da Mali sanarwar ta ce ko da yake ba a taɓa kai wa ƙasar Ghana hari cikin lokacin nan ba, ta amma a kasance cikin shirin kuta kwana musamman ta bakin iyakokin kasar wannan kashedi ya iso ne bayan irinsa da kasar kanada ta bayar bayan an yi garkuwa da ɗiyan kasar ta guda biyu wani masanin sha'anin tsaro irbad ibrahim dai ya nuna rashin jin daɗinsa game da yadda kasar ingila ta fitar da wannan kashedi ya ce da za a yi amfani da wata kafar ta daban maimakon tsorata jama'a every country has got Kowace ƙasa na da abin da tafi ba fifiko na tsaron ƙasar ta. Ƙasar Ingila na ɗaya a cikin ƙasashe da sun kasa wa ido saboda su na aiwatar da yaƙe-yaƙe a kan ƙasashe irin su Iraki, Afghanistan, Libya da sauransu. Don haka koyaushe Ingila na cikin shiri. A gani na jawabin jakadan Birtaniya ya yi ƙasa-ƙasa daga matsayin diplomasiya. Ina gani da akwai hanya mafi kyau na tunkarar lamarin. Mr. Irbad ya ce ce kasar ghana ba ta da wani mummunar alaka da wata ƙasa da har za ta kawo mata hari kuma ko ba haka ba jami'an tsaron ghana sun shirya kuma suna da abin kare ƙasar ra'ayi dai an ce riga ce kowa da irin nasa koya Osman Shaharu autan Hadima a Fadama ya ɗauki sanarwar ta Birtaniya. Ai hannunka mai sanda ake wa ƙasar Ghana. Tunda shekaran jiya nan ma ko jiya jiya nan inda aka duba ai an kai hari a mali an kashe-kashe kwarai da gaske an kai wani harin ma a nan kusa da mu baki na faso shi sa an ci an wannan kira ina gani kamar ya yi daidai amma shi kuma alhaji ali alhassan mai suna ga yadda ya kalli lamarin ko da ma haka ya kasance ko zai kasance ai ba lalle ba ne a yada wannan magana iska ba da sai a yi shi dai tsakanin gwamnati da gwamnati. Ridwanullah tara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaidar Ridwan har yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1 da minti 16 na dare ga shirin mu na gaba. saka mai wuya. Eh, abin da nake so ku gane bayyayewa ne a gama bazum ga hamma yan hamma na zaɓe duk waɗan ganan niya ba bazum ba ko bazum ɗari bai iya tarban gaban hamma jima'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya tun bayan zagayen da madugun jam'iyyar adawa ta lumana kuma tsohon kakakin majalisar dokokin jihohin nijar hama amadu ya fara a wasu kasashen duniya kwanakin baya da kuma musamman bayan kalaman da aka ji suna fitowa daga bakin shi inda yake suka lamirin gwamnatin kasar wacce ya dora laifin kisan da aka yi wa sojojin nijar kwanakin baya din ake ta karfafa zaton cewa hama amadu dai yana daura damarar ya zo ya tsaya zaben shugaban kasa a zaben da za a yi in allah ya kama shekarar 2021 to damu kuma an san cewa jam'iyyar da ke mulki a yanzu ta pnds tarayya ta riga ta da bazum muhammad wanda shine shugabanta kuma minista harkokin cikin gida na kasar a matsayin wanda zai mata takarar wannan zaɓe na shekarar 2021 shi yasa za mu buɗe shirin nan yau da wannan tambaya in abin a ce a yau ne ake wannan zaɓen na shugaban ƙasa ana jin wane ne yan nijar za su zaɓa wanda zai lashe shi wannan zaɓen a tsakanin shi bazum muhammad da kuma hamma amadu bari ku ji wasu ra'ayoyin da wakilinmu na can yamai silimin muni barma ya samu ɗauko mana daga kan titunan birnin. mai magana shine alhaji aminu tarayya eh, abin da nake so ku gane bayyayewa ne a gama bazum ga hamma saboda yau mu jam'iyyar tamu ta tarayya kowa ya santa a nan niger jam'iyya ce wadda firman ke eh, kakama lungu hudu gaba daya babu wanda ya kai ta yawan jama'a kuma kana zancen zaɓe yalla watakila bon ba mu sani bisa harkar fannin shari'a amma hamma da wuya ce zaɓe da wuya ce zaɓe eh saboda kowa ya san abin da abu su gare shi lumana ba ta kama kafar tarayya kuma eh, lumana kuma ko dai ba ta zuwa balle ma har mu zo mu yi makara da su ko dai zantar ba za su zo ba balle har makara da su eh, muhammad abubakar lika mai duka mambar ne na biro politik na lumana afirka in ka ga an yi zaɓe Nijar ka tabbatar da damu ciki shakka ba wannan shi ko tunani ma a bari ne na ga. za a yi za a yi zaɓe za a yi shi don ba mu bar ma kowa eh, kwage eh, shi shi wa gada ma. don sun tabbatar a dama ita ce suke so a ce lumana ba ta zaɓe ko hamma bai zaɓe saboda 'yan hamma na zaɓe duk waɗan gananniya ba ba zum ba ko ba zum ɗari bai iya tarban gaban hamma kuma mu kowa ya san da haka na haka mu kaga ai suna eh, abu ka damuwa suna hankalin su ka tashi an ka ce hamma na kandida amma mu duk wanda a kandida kowa ma shi taho a yi. To gaishe ka Suleiman. To mutanen jamhuriyar Nijar da dama suna ɗaukar cewa tsaye da bazu Muhammad kamar wata dama ce suka samu nusa zauna su auna kamun ludayin gwamnatin da ta tseda shi ta shi shugaba Muhammad Isuhu da mulkin da ta yi. Ni ce malama Maryama gaskiya rukon Muhammad isuhu mu dai mun ji daɗi tare ya mu damu mu aiki gaskiya a Nijar mu dai rukon shi ya yi wannan rukon nashi kuma na ga yana iya sa kandidan PNDS tarayya da aka sa ya samu nasara a gaba. Saboda gaskiya tarayya ta yi aiki a Nijar saboda duk in kadiba cikin mu na Nijar. Muhammadu Isu ya yi aiki ta kowane fanni hanyoyi harkar lakwal kowanne daidai ya yi bakin kokarin shi. saboda haka sai in ce kandidan su ya samu nasara a zaɓe na gaba insha Allah. Suna na Ramat Alemu. Allah ya kama mu da cikin wanga kwamba da muka nan gayi. Matsalolin mu mata da yawa na. Paske ka san yau in babu kwanci hankali mace ta yi kowa wahala. Ba mu duk kwanci hankali cikin ƙasar mu ta Nijar. Kenan wallahi muna roƙon muna so a kawo canji. haka ne to a ci gaban muhawarar da wakilin mu a yamai yusuf abdullahi ya shirya mana tsakanin adamu manzo na pnds tare din mai mulki da kuma habila rabiu na jam'iyyar yan adawa ta yan kishin kasa akan wannan maganar ayyukan da gwamnatin ke cewa ta yi ne za mu tashi abin ga dukkan alamu ba abin a zo a gani ba ne a wurin yan adawa kamar su shi habila rabiu din to a kan fannin abubuwan da zai hudi na cewa sun yi aiki in ka ɗauka duka abubuwan da suke faɗi sun yi kinna Hanya su ne dan kasar Nijar ya zaɓe su a kansu. Su hanyoyi Wani hanyoyi da za ka kawo zancen ka ce sun yi hanyoyi wai Adamu ya manzo ya kwatanta mana cewa har wani mutum ya zo ya yi bakunci ya zo daga ɗora ido akan hilin jirgin sama ya ce a wannan hikima ya aka aka yi ta. saboda Allah da annabi kadiba jirgin saman da aka ce an kama hilin jirgin saman da aka kama kwaskwarima miliyar nawa suka bada ga kamfanin da zai yi wannan aiki a matsayin jingina wannan hilin jirgin zai koma hilin jirgin da mu za mu zama 'yan Nijar ne masu kallon shi amma ba za mu buga gaba mu ce namu na kanmu ba ne matsayin shingina yake saboda mun san da wace yarjejeniya aka yi aka muna wannan tsarin in ka ɗauka duka hanyoyin da jirgin da yau su ne in ka tambaye su aiki ainihin da ka kazancan aiki ko ka ji sun kazancan baka isa ka ce ba aiki ba su ne dama to na ce ba su bane ɗan Nijar yake jira yau a dan mu yi maka mu adalci mu duka ga Allah za mu koma na yi imani da Allah ni na shiga karkarun Nijar da dama a cikin tahiya ta insan ƙasar Nijar insan yaya halin da 'yan Nijar suke ciki wallahi alaji isu har yanzu matanmu na karkara suna huskantar matsala ta ruwan sha har gobe matanmu na karkara suna huskantar matsala ta maka da su da mazajensu da ɗiyansu Adam Mazo ka ji abin da 'yan adawa ke cewa wai duk ayyukan da kuka gudanar a wannan mulkin ba su ne damuwar talakawa ba. Su ne 'yan adawa ba damuwar su ba su talakawa shi talaka da aka kai ma ruwan sha talaka da Allah ya sabkar da ruwan da ruwan damana ruwan ruwan sha zan ɗauka maka misali ɗaya garin zandar garin zandar an kai ruwan sha ko ba a kai ba 24 miliyar miliyar 24 gwamnatin shugaba isu muhammadu ta sa don a yi maganin matsalar ruwan sha na ganin da magaran ni dan da ne ni na san matsalar ruwan da magaram wallahi tallahi amma na ganin dukkanin ayyukan da kuke ikirarin cewa kun aiwatar kun yi su ne akan bashi ko kuma bayar da shingina ƙasar amurka ita ce ba ƙasar da ta yi kowace ƙasa ci gaba a duniya ƙasar amurka ma har yau cin bashi take don ta ƙara ci gaba kenan cin bashi ba lahani bane ba abin da aka yi da bashin da aka ciwo shi ne ya kamata a bincika a san mini kuma alhamdulillah abin da aka yi da bashin da aka ciwo abin alheri ne aka yi wanda 'yan ƙasa za su ci amfani shi wanda zai ma ƙasa amfani kuma lokacin da aka yi shi suna tare da mu don me ba su ce ba su yarraba ba kenan in kana duk abin da kake yi ka waɗi gaskiya goruban banda ya yi zancen goruban banda shekaran jiya an samu matsalar wuta daga Nigeria duk wutar da aka sha a cikin garin Yamai daga Goruban da ta hito lalle bata ishi garin Yamai gaba ɗaya ba don saboda duka production din da take yi kamar tana daukan kamar tana ba da kashi 45 na bukatun garin Yamai dan wannan ne kake gani ana raba wuta anguwa zuwa anguwa lokaci zuwa lokaci ana baima wata anguwa a baima wata anguwa kahin a gyara waccan fan da aka samu daga Nigeria kenan ba a cewa an yi goro banda kuma ba ta yi amfanin komi ba wannan ba gaskiya ba ne ba alkawari ne da shugaban ƙasa ya ɗauka radda aka yi rantsuwa wa'adin shi na biyu na mulki ya ce gurin shi ne a ƙarshen wa'adin shi ya shirya zaɓe tsarkakakke kuma ya bai ma wanda 'yan ƙasa suka zaɓa mulki kuma wannan insha Allahu ta'ala za a yi shi ko da yake su duk abin da suke busasawa Allah gaba kaji cha yake yi abin da yake cewa cha yake dan takararmu ba zai ci zaɓe ba bai san ba zaɓe 'yan ƙasa suke zaɓe kuma Allah ne yake zaɓe. Amma ana kwatanta kamar ɗan takarar eh, na jam'iyyar PNDS tarayya ɗan takara ne na shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ba na jam'iyya ba. Ɗan takarar jam'iyya ne tun da waye tsaida shi ɗan takara. Ai jam'iyya ta tsaida shi kamar yadda na gaya maka kwamitin koli na jam'iyya ya ba da shawarar takarar shi ga rukunai na jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya kuma duka rukunan na jam'iyya cikin ƙasa sun yi taro kuma sun jaddada goyon bayan su ga wannan takarar. wato sai an bi ka'idodi akwai ka'idodi da ake bi dan a tsaye da ɗan takara ah, shi kuma bai bi ka'idodin ba duka ya bi duka ka'idodi duka wannan ka'idodin ne aka bi duka don wannan ne wato shi tsohon minista ke har ta kawo ga tsaye da dan takara ba zuwa Muhammad wai misali shi tsohon ministan kuɗi mm. bai bi waɗannan ka'idodin bane saboda shi ne ba eh, amince da takarar shi ba a ya ba amince da takarar shi ba babu zancen ba amince ba nace maka an tacewa a koli kwamitin koli na jam'iyya ya yi zama ya tace ya tsaida ya ce wani ne dan takara kuma suka amince da shi kongire din jam'iyya aka yi shi kuma ya amince da shi kuma ka gani a cikin haɗin kai cikin fahimtar shuna aka yi wannan kongire. Ba ku tunanin watakila nan gaba a samu waɗanda za su ɓallewa? Insha Allah ta'ala ba a samu wanda zai ɓalle daga jam'iyyar PNDS tarayya. Habila a baya bayan tsaye da shi bazu Muhammad a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya. Bangaren ku na 'yan adawa ya fitar da wata sanarwa ta neman cewa shi bazum ɗin ya bar mukaminsa na ministan cikin gida da yake yanzu an tsaye da shi takara. shin me kuke fargaba rigakafi ne muke yi tunda mun san halin shi wane ne din wanda sun ka tsaye da dan takara to kuma ka san a matsayin shi na ministan cikin gida eh, duk wani sha'ani na zaɓe ƙarƙashin kulawa wannan minista yake amma ai hukumar zaɓe ita ke shirya zaɓe ina zuwa ai hukumar zaɓe ke shirya zaɓe amma kada ka manta duk wani abin da hukumar zaɓe za ta zartar ko za ta tafiyar da shi dole da sa ido da kuma sa hannu na ministan cikin gida tunda harka ce ta sha'ani na gida na cikin gida da za a aikata kenan duk wani lamari da ya shafi hukumar zaɓe ita kadai kanta ba ta iya zauna ta yi abun ba tare da tuntuɓa tunda in kuɗi take nema in partner take nema in mami take so so da yawa za ta samu haɗin kai ne daga ofishin minista cikin gida ta samu cin magana cewa hukuma ce mai zaman kanta hukuma ce mai zaman kanta amma kakkamanta cikin tsarin ma da aka yi ai akwai wakilci na wannan ministocin ko kuma ministan cikin gida ko ministan kuɗi ko kuma ministan da ya shahi eh, eh, tahiyar duka shirya zaɓuɓɓuka saboda haka bai yiwuwa kana ɗan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma ta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zaɓe za ta yi aiki ka hada da ka hada da ofishin ministan cikin gida a ce kai da ke ɗan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan. To ku da ake malamai, to wai kam su wannan 'yan baroman da ake magana su wane ne? me matsayinsu a siyasa ta Nijar, me kuma alakarsu da gwamnati da ma sauran jam'iyyun adawa. Sannan kuma me alakar harkokin tsaro musamman hare-haren ta'addanci da Boko Haram ke ta kaiwa a wajajen yankunan Difa da sauransu a kwanakin nan akan shi wannan zaben da ke tafi. Wannan su ne abubuwan da za mu duba a shirin mu na tafi don haka muna fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da za a tattauna a kai. yanzu muna godiya ga su bakin namu adamu manzo da kuma habira rabiu da kuma shi musamman yusuf abdullahi wakili namu da ya shirya wannan muhawara da a can yamai a madadin su duka ne ali mustapha sakwata a nan washington dc mun baku lafiya to madalla da wannan ko muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice jiya litinin ne 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a amurka da za ta gabatarwa majalisa muhimman takardu da mai bincike na musamman robert mueller ya tattara yayin da yake gudanar da bincike akan ko shugaban kasa donald trump ya yi katsalandan a bincike da aka yi a kansa a na shishigin kasar rasha a zaben amurka na shekarar shida akalla mutane casa'in da biyar ne suka mutu a tsakiyar mali a jiya litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a wani ƙauye da daddare inda suka buɗe wuta a kan jama'a kana suka cinna wa gidajen mutane wuta. shugaban amurka donald trump ya sha jerin tambayoyi a jiya litinin da rana daga 'yan jarida a kan yarjejeniyar da ya kulla da mexico game da batun daƙile kwararan baƙin haure. To madalla a gaishe ki. To masu raro nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya zai ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Nisar fili hashin kuma da ke cewa sai mun sake haɗuwa na anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. VOA Afrique.